yau a cikin musulmi akwai wannan musibar me yasa arnan katafawa da facama masu warin kare me yasa ba za su wulakanta mu ba saboda mun saba wa Allah jama'a na Umar yana gaya wa Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa ka ji tsoron Allah kai da jama'ar ka sojojin musulunci Ka san cewa Allah yana tare da ku ne in kuna tare da shi arnan da za ku tafi yaƙa sun saba wa Allah ne Allah ya halatta ku yaƙe su idan har kuka sake kuka ainihin saba wa Allah Allah zai zare hannun shi a cikin ku ya bar mafi tattali da ƙarfin cikin ku ya ƙi juna yanzu jama'a ina tsoron fa haka Allah ya mana a Najeriya ban cewa ƙarar amma ina tsoron Allah ya zare hannun shi ya bar mu ne da arna da fasikai wanda ya fi tattali shi kenan dama shi mumini musulmi tattalin shi shine me imani da nagarta idan babu sufa bai da komai don haka yanzu sai ku ga a lokal government ko kuma a gwamnatin jiha ko a ta tarayya ko a shugabancin jam'iyya sai a ɗauko wani fasiki ko azzalimi ko tsohon macuci sai a tsayar muku in kuka ce a zo a maka muku tiya gas a kashe na kashewa kuma dole wanda ake son sai an naɗa shi sai ya yi ƙarfi jama'ar musulmi ba za ku yi mamaki da irin abin da sulalami ɗaye wa musulunci a nan ƙasar nan a ce kuma yau shine gwamnan jigawa ba